matsalar ruwan sha a jamhuriyar Nijar wani abu ne da ke ƙara ta'azzara a 'yan shekarun nan a birane da karkara duk da irin matakan da hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu ke ɗauka lamarin da masana ke dangantawa da ƙaruwar yawan al'umma a wani lokacin da ake fama da matsalar wutar lantarki habu kure shaku shine daraktan ma'aikatar kula da albarkatun ruwa a matakin birane abin da mutane ya kamata su gane sai ke biranen mu na yau ba na jiya bane haka karo jama'a a cikin birane in ka ɗauki birnin ya mai yau ta ƙoshi kimanin mutum miliyan eh, biyu hadama fiye ya da haka nan matatarin yin ruwa da an kai in ka ɗauki huskar ya mai an yi su don su ba mutum miliyan da guda da rabi zuwa miliyan biyu to in an ka samu fiye da haka nan ai dole a san matsala na uku matatanin ruwan da kuke gani sai da wutar lantarki suke aiki in ka diba yau a faɗin birni ya mai sai ana son a wadatar da mutane da ruwan sha ruwa ko potable sai an ce an samu kimanin meta cube dubu ɗari da tamanin wata tafiya matacin ruwan nan duk in an gama su abinda muke ya samu ana fomfe dubu ɗari da arba'in rashin tattali da nuna halin ko in kula na daga cikin matsalolin da aka gano cewa suna haddasa karancin ruwa a birane in ji usman dambashi shugaban kungiyar rijiya mai kare hakkin jama'a a fannin ruwa da tsafta mun inda mata ke kwana baki rijiya daga an yi sallar karfe takwas da dare suna bakin rijiya suka kai aikin su na sashen baki da a samu su gudanar ruwa idan mutane za su rika banna na ruwa ana wanke motoci ana bata shi a garin gidan sojina duk inda kwamfani ta ta sojina ka kai kasko kwamfuna a kwamfan da zai shekara arba'in shekara ashirin na zubda ruwa ka ba gari ofishi na gwamnati iri-iri wani university ne wani likita duk inda dai gwamnati ne ke biyan kwaɗar ruwa to ka take isko ɓannar ruwan da ake makawa. ministan albarkatun ruwa farfesa isu katambe ya bayyana cewa tuni gwamnati ta fara hangen bullo da matakan da za su ba da damar sassauta wahalhalun jama'a a fannin ruwan sha. akwai izin da za mu buɗe halin da 'yan watanni kaɗan da wannan izin ɗin za mu iya tace a metar dubu arba'in kuma bayan wannan akwai wata wadda mun kawara ita ma cikin wannan shekara ta 2020 za ta karya wadda ka iya tace a metar dubu goma sha biyar da Allah nan da wata shida ko bakwai ba za a samu matsalar ba samar da tsarin musamman game da farashin ruwan sha tsakanin attajirai ko manyan ma'aikata da masu karamin karfi na daga cikin hanyoyin da gwamnatin Nijar ke hange don karfafa matakan samar da wadatar ruwa abin da ya sa a baya bayanin majalisar dokokin ƙasa amincewa shirin kafa hukumar zuba ido akan harkokin ruwan sha. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga yanayi a jamhuriyar Nijar.